Wannan ya sama shakka wannan ya sama shakka ina ina yau yau na tuna eh, gwamna na ina nan ku? yawwa shi ne ce ce ai baya fashe shi da zuwa da wuri kafin ai santa ta zo zuwa masallaci tun ya ne kuma ai san ta ga gidan shi nan nan nan nan eh? gobe <laughs> da ga shiga ba masallaci da ya je ce mana idan muka zauna a ka a siyasa na sai mu ga ƙarya ne in muka fita kuma sai muka gaskiya ni na rufe yadda zan yi in ci to yanzu ne ita iya zuwa eh, ganin da kai da ya ce wallahi wani abu ɗan yi to amma an mun fita muka muka je muka same su ko To yanzu bar wannan magana mu goma karatun sosai shugaba nan alaƙa zuwa da wannan fudulu ɗin ainihin shubuha in ce ma yawa tana jefa ka shakka akwai ran da wata rana mutu labari ya yake bani fa wallahi malam sai sai da labari uku ta sani kwalla na ce kai wallahi zama da mutane shafi ne labari ya bani ce yake ce min wai wata rana yanka sun an yi baki na ce to sun zo wajen matanka shi kenan sai 'ya'yanka suka miƙe suna koran wasu yara ko fita mana daga gida shi kenan sai wata ce kakka fita ku rabu da sauri shi yana da gida ne babban ku bai da gida wannan gidan ya san saukar da shi ku ba ku da gida haka kala ku zauna sai na ji kamar ƙwallon ta zabo mun to kaga wannan sharri mutum ne da baka ji ba ai shi buhati. shubha ce shubha ce wanda aka jefa maka ita kai ka duba kowa na da gida me ga yan kanana kanana ga su su suna tafiya na gidan su an ba da su ba su da gidan kawai shi da abin da ka dama gidan to in junin ka jin wa'annan shiboyi sai sun sama shakka in ka ci gaba da ji to sai ka dawo ka kare inda za ka da abin da ka tsara sai sun sama shakka alheri baka ji ba بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات بقدر قدر قدر كذا قدر كذا التي لا وجود لها wannan duk mafi yawancin takardun za ga ba shi shi sa ka ga misali in wanda ya abu da babu shi sai ce to ai wannan mai amfani na farko da mai amfani sa na in ka same shi mai zai ma amfani shi in sani ito bai amfani sanin da bai da amfani fuzulu ne a watsar da shi kuma sannan ma abu babu shi wai in ya auku ala da lahar wanda ya auku ma baka iya ma magance shi maimakon ka shiryo abun da in ya auku na nan ma baka gyara shi ba la wujuda la wal ulumul lati la kamfa ilmomi da ba su da amfani wal hafi wal mudhikati da abu fukaha abubuwan ba da dariya wal mudhikati da murjal mufakkahati anin fatiha abun marmari ka labari irin wannan tsoro ai za ka kama marmari ne masu ba da dariya wani hikayati da hikayoyi wa nahawiha wa idan tala alqalbu idan zuciya ya cika bidalika ja'atuhu haqa'iqul qur'an gasken ƙur'ani sai ka zo wal ilmu allazi bihi kamaluhu wa sa'adatuhu falam tajid fihi faradan babu sauran wuri laha wala qabulan kaga in qur'ani ya zauna da ce wa idan tala al qalbu zalika shubuhatu kenan wal khayalat kenan ko ja'atu haqa'iqul qur'an قرآن إنه والعلم ده علمي الذي به كماله وسعادته فلم تجد فيه فراغا ما بولي أولا لها ولا كمولا دولة إذا لم تدعينا هو فتعددته أن فتعدته وجاوزته قد كانت تظهر لك يا بوزو ثم بوريش Eh. a wannan abubuwan sun karanta dama gaskiya ta riga bayan ta ana su in addini ta riga ta shiga mutum to duk abin da mutum zai karanta sai zai karanta don ya rabi ko ya karanta da kai faɗa ciki ya karanta inda ya san da abin din akwai abubuwan da suke aukuwa sanin su in yana da alaƙa da rayuwar ka to kasan su yana da alheri domin za ka iya mutum zai iya faɗa ciki ko ko mai karantarwa shi bai karantarwa wannan bakan da mai yake ko mai ba kamata san shi tunda in wannan bai taso ma ba wancan bai taso ma fata'addatu wajawazatu ila mahallin siwaku gaskiya sai ta wuce wa daure ya cika da kayalatu ya shiga da fage-fage kama idan bazalta nasiha kama inda kai nasiha li kalbin da zuciya min eh, mal'anun zai ziddiha ya cika da kishin wannan nasiha la man fadala hafihi ba ma shiga cikin sa fa inna la yaqbaluha in duk wancan bai ga mutum bai gane bai gane wannan idan ka kai matsayin da tijo duk abin da za ka gaya wa ‘ya'yanka in dai kuka samu saɓani aka riga aka cikar su da wani ra'ayi in ma uwarsu ta riga ta hure musu kunnen ji bahaushe wa in abokansu suka hure musu kunne to fa idan kana nasiha ake manzan sake kana zaton ka samo su yanzu ka ji musu maganganun da ka faɗi masu sun zaɓa su tarihin da ka kawo yara masu ne suna kallon ka ne kawai suna tashi ko alisafi lissafi ba sa saka sun ci gaba da harkokinsu ko kuwa bai gane wa da a gani hmm? gari gun kai da za cikin ya dawo ya kan masa tuni tuni misali ka gwan lokacin ɗan kana iya nuna eh, sai sai ɗaya sakit ini. kuma baka damu da rayuwarsa ba sannan abokan kama sun fi kula da rayuwarsa kai wani mutum ne damu sai ka ba abokan na ka shi isa ake so rada duk mutum abokin ko abokinka suka sa kafa wando da ɗaya da ɗan shi ka isa ma kuka in ma kana masa wani baka bari ga ce ta shi kaza kana zuwa yana da san baka sani ba ai ba ba kaza kaza kaza sai eh, eh, kai ne a zane kai yanzu misalin tukuna ubanka ne zai bi ka ko kai za ka bi ubanka sai ni zan bi ubanka to fita min da gida kwata-kwata ka dangara da nanka. dariyar da nake maka jan ka a jiki da nake maka yi maka abun da nake yana maka ne saboda ubanka ne to tun da ba za ka bi ubanka ba nima ba ne baka wannan shi ne abokinka wanda zai waɗan faɗa ba ku faɗa kaɗai ba ya yanke daga gare shi tun da dama a galabiya misalin wanda ke da jama'a to sai ka ga su sun fi lalacewa duk malami za ga ya an sabu na kowa kan lalacewa saboda yana da mutane da dama wasu da dama su kan tashi za su yi taimako kuma ba wajen taimakon ba ko mai kuɗi da haka ƴaƴansa su fi lalacewa saboda kowa abin da yake so ya haka tsawa 'ya'yan nan nasa su zan su cewa baban su wannan yana da kirki haka sai ƙiba ya ba su haka ne mulki da kana galiba na sai ka da inda aka fi yiwuwa samun sokaye in ba kaddara ba wala mala wajen wa'ina mutum sai dai wani tsarewa da Allah sukan tsira shi gaskiya ne shi ya fi da shi ga ciki sosai da ta maza ka yi siyasa a gari kaɗan ne masu tsira dan Allah fa Allah taimake shi na da abokai na gari ko na zuwa kana sabawa kafin kuma sun je da nake maka kaza saboda babanka nake maka to haka mata matan su kowa zai zo da dafi da tausayi musamman malami da zaɓin sa ce ba ni da kaza ba ni da kaza kuma san halin mala mai kudin duniya ne ce ka yanzu ga wannan ki faɗa ba ka ci ci gaba da wadatarta wannan ke gashi wannan ke gashi wacce ta ce gashi wannan in ba a taimaki malam malama mai aka yi an gama cutar da kai sai ka riga ka zana rayuwa Ka tuntuni ka faɗa maka gashi gashi ka zana ka zana kaza ga yadda zan yi shi za ga yadda zan yi shi maimakon ta taimake ka a kai a'a sai ta yi shiru wani miƙa mata ya ta karɓa wani miƙa mata ya ta karɓa ta cika da gudanar da rayuwarta haram ne a ci abinci waye kai faɗi wannan magana haram ne haram ita kowa da ka take kuma duk duniyar nan ba za ta taɓa gane ba sai ran da ka kake ta duk bayani da za a yi mata a matsayin cutar ta ake ran da ka kake ta ranar za ta gano daga fire to sau da ka ko kuma ran da ka je lahira wannan ba buge shi ba إذا بذلت بذلت النصيحة لقلب ملعال عندما زكاشي إيه؟ من ضدها لا من فضلها فيه فإنه لا يقبلها وهكذا تنزك أن أنزل الله ولا تلج فيه من فيها باتا شكاك كيرسا لكن تمر مجتابة هكذا نصيحة ذات وشك لا مستوطنة ولذلك قيل نزه فؤادك عن سوانا خلقنا وجنابنا حل لكل منزه والصبر الاسم لكنز وسالنا من حل ذات اللسم zabi fu'adak ka wanke zuciyarka in ji maganan Allah ne amma wace kawo shi an sewa na daga duk wanda ba mu ba in da ka watsa da duk wani Allah duk wani mai zuga ka duk wani mai fata ma mai gida duk wani ne in ka wanke zuciyarka talqana tunda shi ba na kallo ba da ma ka ba masa da munafanci ba ka kauna sa ce kana kauna sa ba ka ma kon sa ce kana kon sa shi ne kallo abin da kai wajana buda halul li kulli munassahi bangaren mu halal ne ga duk mai wanke zuciya san duk mai wankakken zuciya Allah na san shi bai duba kabilar ka bai duba garin ku bai duba abin da ka karanto صبرت الاسم لكنز وسالنا haƙuri magani ne ga taskar saduwa da motsin lismu kwace wani gishiri-gishiri wani sunadari ne ainihin malam wani makari ne magani ne likan ziwi salina man halla zaɓin lismu wanda duk irin lismu kai duk wanda ya samu wannan maganin haƙurin kenan faza da kan zuhi inda igala zai da ta wannan baitin sa zai hin ba shi kofi